babu tahrimi safaril mar'ati wahdaha babin da yake magana akan haramcin tafiyar mace ita kadai ba miji ba muharrami hadisi na 996 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man zalla ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ba ga dukkan matar da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar karshe tusafiru masirata yawmin ta ce za ta yi tafiyar yini ɗaya wa lailatin da dare ɗaya illa ma zai maharamin sai fa in tare da ita akwai muharrami alaiha wanda yake tare da ita muttafaqun alaihi muharrami kamar ɗanta ko wanta ko kaninta ko ɗan mijinta ai duk muharraminta ne babanta da kakanta duk muharramanta ne mijinta da baban mijinta da kakan mijinta duk muharramanta ne dan mijinta ko da ba ita ta haifa ba muharramanta ne jikan mijinta dan ɗansa ko ɗanyarsa ƴarsa dukkan waɗannan muharraman ta ne kun gane muttafaqun alayhi hadisi na 997 wa ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ya ji manzon Allah yana cewa la yakhlu wanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram kada namiji ya kadaita da wata mace shi kadai daga shi sai ita face sai da muharrami wala tusafiru almar'atu illa ma azi mahram kada mace ta ce za ta yi tafiya face sai tare da muharrami fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzan Allah inna imra'ati kharajat hajja matata ko ta fita wai za ta aikin haji ba muharrami kuma tare da ita wa inni tutiftu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma an riga an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki wuri kaza da wuri kaza fa qala sai manza Allah ce in talik fa hujja ma amrati ta shi ka tafi kalli cikin matarka ka koyi aikin hajji tare ba sai ka je jihadi ba ba ka kare kenan ba hali ta tafi ko aikin hajji ko umara dole sai da dare ba muharrami ne aka dare ba muharrami bane ba kanin miji ba ba muharrami bane ba wani miji ba ba muharrami bane ba ina ba ta mu wato dole sai da muharrami kenan to wannan shi ne ƙarshen babin da yake da alaƙa da tafiye-tafiye ina jin mun samu abubuwa masu yawa ciki imamun nawawi kan Allah ji gasar gafara Allah saka masa alheri ya tattaro hadisi na manzon Allah bai ya kulla musu babu ka ta zai sa a fahimce su kawai abin da ya rage mu yi masa karatun tsaf mu fahimta wato mutum ya nazari a gida ya ji ya sake ji kuma ya kokarin aiwatarwa Allah ce mana kaman katar assalamu alaikum